بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فبين أن سلطان الشيطان وإدواءه إنما هو لغير المخلصين ولهذا قال في قصة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وأتباع الشيطان هم أصحاب النار كما قال تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وقد قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الآية في حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر أنه لا يكره الشرك لمن لم يتب منه وما دونه يكره لمن يشاء وأما قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وتلك في حق التائبين ولهذا أما وأطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع فالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لما أمره الله تعالى أن يقرأ عليه قراءة إبلاغ واتصال بخصوصه فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية وهذا حقيقة كون لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليك أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وجميع الرسل فتحوا دعوتهم بهذا العمل كما قال نوح عليه السلام واعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لا سيما افضل الرسل اللذان اتخذ الله اليهما قليلا ابراهيم ومحمد عليهما السلام فان هذا الاثر بينه الله بهما وانجلهما فيه ونشره بهما فإبراهيم هو الإمام الذي كان الله فيه إني جائلك للناس إماما وفي ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل بعده فأهل هذه النبوة والرسالة هم من إله هم من آل من آله الذين بارك الله عليهم قال سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan katsina kofar kaura a wannan yammaci na ranar talata daren laraba tara ga watan jumada saniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan shida miladiya ta 2009 a wannan majalisin namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna at-tuhfatu iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar shehu musulunci taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 728 wannan kuma shine darasin mu na 40 daidai a jerin gwanan mu a wannan majalisi kuma wannan shi ya zo darasi na 84 idan ba manta ba ibn taymiya ya koro magana akan al-mahabba mahabbatullahi san Allah wanda wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka na zuciya bal ma idan kaga dama ka ce shine mafi girman aikin da zuciya za ta yi ta samu kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wato san Allah kamar yadda a cikin bayanin da ya gabata ibnu Taymiyyah yake faɗa shine asalin imani shine tushen imani mutum ba zai zama mumini ba har sai ya so Allah sannan kuma kowane irin so zai yi reshe ne ga san Allah duk abin da zai so ya samu kusanci zuwa ga Allah wannan abin wannan soyayya reshe take ga soyayya ga Allah maɗaukakin sarki hatta soyayyar annabawa da salihai mutanen kirki wannan duk reshe ce ta san Allah maɗaukakin sarki hakanan <clears throat> san dukkan wani ko dukkan wani aiki da Allah maɗaukakin sarki ya ce a aiwatar da shi zai kusantar da shi zuwa gare shi haka idan ka dama za ka iya cewa soyayya mai amfani gida uku ce soyayyar da take da amfani iri uku ce soyayya ta farko mahabbatullah soyayya ta biyu almahabbatu fillah soyayya ta uku mahabbatu ma yu'inu ala ta'atillah wajtina bi ma'siyatillah so na farko shine san Allah so na biyu shine so dan Allah so na uku kuma shine san abin da zai jawo maka san Allah san abin da zai taimaka maka bisa ga yi wa Allah da'a san abin da zai taimaka maka bisa ga da'a ga ubangiji da kuma gujewa sabansa waɗannan nau'ukuka na soyayya su ne soyayyar da take da amfani mahabbatullah al-mahabbatu fillahi wa min ajlillah sai kuma mahabbatu ma yu'inu ala ta'atillah wa ijtinabi ma'siyatillah sannan soyayya kuma wacce take cutarwa soyayya mai cutarwa ita ma iri uku ce ta farko almahabbatu ma'allah ta biyu mahabbatu ma yubghidhu ta uku mahabbatu ma yaqfa'u mahabbata Allah aw yanqusuha soyayya ta farko cikin nau'uka ko dangin soyayya marar amfani shine son wani tare da Allah wato daidaita wani da Allah wajen soyayya ka so Allah ko ka so wani daidai da kake san Allah ita ce Al-mahabbatu Allah sannan soyayya ta biyu wacce ita ma soyayya ce marar amfani mai cutarwa mahabbatu ma yubghiduhu Allah ka so abinda Allah baya so ka so abin da Allah yake ki wannan soyayyar za ta cutar da kai sannan dangin soyayya na uku wanda ita ma mai cutarwa ce mahabbatu ma yaqta'u an mahabbatillah aw yanqusuha ka so abin da zai raba ka da san Allah ko ya sa maka ya sa wa san Allah da kake yi ta waya wato ka so abin da zai raba ka da san Allah ko ka so abin da zai haifar ma soyayyar ka ga Allah ta waya waɗannan nau'ukan soyayya su kuma guda uku dukkanin su ba su da amfani cikin nau'ukan soyayya guda uku masu amfani ta farko ita ce asali mahabbatullah san Allah ita ce aslul imani dukkan kuma wata soyayya mai amfani to tana bin bayan wannan soyayya ce tana bin bayan soyayya ta ga Allah ka so wani dan Allah ko ka so wani abu dan Allah wannan reshe ne daga san da kake yi wa Allah kaso da'a ga Allah kaso abin da duk zai taimaka maka wajen samun kusanci ga Allah wannan ma reshe ne na san Allah saboda aka kaga mahabbatullahi hiya aslul imani wa jami'ul mahabbi al-mahmudati tabi'atul laha san Allah shine tushe dukkan wata soyayya kuma mai amfani tana bin bayan san Allah ne su kuma dangogin soyayya guda uku marasa amfani san wani daidai da Allah wannan kuma ita ce tafi kowace muni dukkan wata soyayya marar amfani gurbatacciya to tana bin bayan wannan soyayyar ce wacce zaka daidaita wannan Allah tare da Allah a cikinta wanda a dalilin ta ne mushrikai suka bace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah Allah ya ce daga cikin waɗanda daga cikin mutane akwai waɗanda suke rike wasu kishiyoyi suna kan suna san su kamar yadda suke san Allah wato suna daidaita soyayyar da suke yi wa Allah da ta waɗannan mutane wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma muminai sun fi tsananta soyayya su ga Allah ma'ana babu wani abin da za su so daidai da yadda suke son Allah ballantana ma su so shi fiye da yadda suke san Allah haka soyayyar mu'mini take to dukkan wata soyayya wacce take mara kyau to ta samo asali ne daga al-mahabbatu ma Allah don haka mutum ya so abin da Allah yake ki kasa yake reshe ne na ka so wani tare da Allah ka daidaita san wani tare da san Allah haka nan ka so wata soyayya wacce za ta jawo wa soyayyar kada da Allah tangarda ko dai ta kawar da ita ko kuma ta rage mata bawa wannan ma soyayya ce marar kyau kuma karkashin soyayya take ma Allah almahabbatu ma Allah duk abin da zaka so idan har san da zaka yi masa zai jawo wa sanka da Allah tangarda to wannan soyayyar ba ta da kyau sai sai ka duba duk abin da kake so ka bincika ka ji Allah yana son shi ko Allah yana kin abin idan Allah yana son shi sai ka so abin saboda idan ka so abin wannan zai sa ka tsara samun kusanci zuwa ga wanda kake so din nan na koli shine Allah idan kuma ka ga cewa wannan abin Allah baya son shi to kai ma sai ka ki shi domin idan har ka so wannan abin to wannan zai iya jawo wa soyayyar ka da Allah kan gaba ashe soyayyar Allah ita ce gaba dukkan wata soyayya da zaka yi sai ka auna ta da san Allah akwai soyayya ta ɗabi'a soyayya da take jibiliya ce duk ɗan adam Allah ya halicce shi da ita wanda ita ma za ka iya kasa ta gida uku soyayya ta ɗabi'a wacce Allah maɗaukakin sarki ya kinsa wa kowane ɗan adam sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba za ka same shi da wannan soyayyar a zuciyarsa to ita ma za ka iya kasa ta gida uku akwai mahabbatu ijlalin wa ta'zim soyayyar girmamawa kamar soyayyar da ɗaya ke ubansa kaga soyayya ce ta girmamawa soyayyar da talaka yake wa shugabansa soyayya ce ta girmamawa mahabbatu ta'zim ce akwai soyayya mahabbatu tahannunin wa aqfin wa wuddin soyayya ta tausayawa kamar soyayyar uba ga ɗansa soyayya ce ta tausayawa soyayya ce ta rama, ta jin kai ta ganin tausayi akwai kuma soyayya min ajlil ihsani wa min ajli sifatil kamali ka so mutum saboda ya kyautata maka ko kuma saboda yana da wata sifofi na kamala sai ka ji kana san shi mutum ne mai sanya ya gaskiya mutum ne mai sanya ya yi adalci mutum ne da baya son fitintunu da tashin tashina mai zaman lafiya da mutane saboda wasu suhufi ne masu kyau wanda an kula gaba ɗaya suke da darasawa sai ka so mutum saboda su kaga wannan soyayya ce saboda ihsani ko kuma saboda sifofi na kamana wanda su ne suke wakana tsakanin mutane da junansu to kaga anan ma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya nuna duka sai ka fifita shan san shi akan duka waɗannan dangogin na soyayya sannan kake zama mai cikakken imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Anas da Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi ko min walidihi wa waladihi wa nati ajma'i dayan ku ba zai zama mumini ba har sai na kasance mafi soyuwa gare shi sama da yadda yake son babansa sama da yadda yake son ɗansa sama da yadda yake son kowa daga cikin mutane kaga sai uban ah, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni zuwa ga dangogin soyayya nan guda uku ya kasance yana son annabi sallallahu alaihi wasallama sama da yadda yake son babansa kaga soyayya ta girmamawa kenan wa waladihi sama da yadda yake son ɗansa kaga soyayya ta rama da tausayi da jin kai kenan wan a ajma'in sama da yadda yake san kowa da kowa kaga soyayya saboda kyautatawa da wani zai maka ko kuma saboda sifar kamala da da ka ganshi tattare da ita to sai ka so annabi sallallahu alaihi wa sallama sama da kowa a cikin waɗannan nau'o'i na soyayya gaba daya ka kaga soyayyar Allah da manzanta akan ta ne addinin musulunci yake kai kawo idan ka ga mutum imaninsa ya samu kamala ya samu cika to ka tabbata akwai soyayyar Allah mai yawa a zuciyarsa akwai soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawa a zuciyarsa alamun haka shine kaga yana bibiyar abin da ya san Allah yana so yana aikata shi yana bibiyar abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so yana aiki da shi yana kuma kokarin kaucewa dukkan abin da Allah yake hushi da shi baya son sa yana barin sa yana yakar sa yana yakar dukkan wani abin da manzo sallallahu alaihi wasallam baya so dukkan wani abin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yakar sa shi ma yana yakar sa wannan alama ce da take nuna babu shakka wannan mutum akwai soyayyar Allah a cikin zuciyarsa idan babu soyayyar Allah da manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam a zuciyarsa ba za ka samu haka ba idan kuma har ya zanda soyayyar ne to har ya yana da awar soyayyar amma kuma ka same shi kullum kokarinsa ya ga yayi abin da Allah baya so kokarinsa ya ga yayi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam baya so har kaga cewa yana yakar sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama yana wato yada bid'a a cikin al'umma babu shakka wannan da'awar da yake yi ta sun Allah da manzansa da'awa ce ba ta gaskiya ba shi yasa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mar'u ma'a man ahabba mutum na tare da wanda yake so lokacin da wani ba kauyi ya zo yana cewa ya Muhammad ya Muhammad har sahabbai na daka masa bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ku kyale shi ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa mata sa'a yaushe ne alkiyama za ta tashi a gaya masa lokacin da alkiyama za ta tashi manzo sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ma za a adatta laha wala tanadi kai wa alkiyama ana wannan shi da abu mai muhimmanci ba ka san lokacin da za ta tashi ba ka san wani irin tanadi kai ta yadda ko gobe aka ce alkiyama za ta tashi to kai za ka fita da riba ba za ta tashi ba kai kana da na sani ma za a hadatta laha me ka tanadan mata sai yace shi bai tanadan mata wasu salloli masu yawa ba ko azumi azumi masu yawa abinda ya tanada wa wato abinda ya tanada wa alkiyama shine san Allah da manzansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ma'a man ahabba mutum na tare da wanda yake so anan ba yana nufin cewa wanda duk zai yi da'awar san annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ke da tare da annabi ko da kuwa ya kasance a rayuwarsa gaba ɗaya yana yakar abin da manzon Allah ya zo da shi ne babu yadda za a yi soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta haɗu a zuciya ɗaya da kuma yaƙi da abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da kuma kokarin yaya ta bid'a ba za su haɗu a zuciya guda ɗaya ba a samu zuciyar da akwai san Allah da manzansa a ciki bayan wannan kuma akwai san bid'a da kin sunna a zuciyar ba za ta yi wasu haɗu kamar yadda kasar ruwa da wuta ba za a gwama su a haɗa su a wuri guda ba dole ɗaya tashi ɗaya to haka nan san sunna da san bid'a ba za su haɗu ba a ce ga wani nan yana san sunnar manzon Allah kuma a jima a ce kuma yana san bid'a ina ba zai yiwu ba ko dai yana san sunna yana san sunna yana san bid'a yana san bid'a ko a ce gashi nan yana san ahlus sunna kuma a jima a ce kuma yana san bid'a kai ai ba zai yiwu ba dole dai ya so ko dai ya so ahlus sunna ko ya so ahlul bid'a domin idan zai so ahlus sunna to babu shakka sai ya bata wa yan bid'a rai domin zai so sunna ta yi nasara a koyaushe zai so ya ga taya ba zai so ya ga an zalunci mai riko da sunna ba dan bid'a kuma ba zai so haka ba kaga ba za su daidaita ba haka nan idan zai so ahlul bid'a to ba zai so dan sunna ba domin kuwa babu yadda za a yi ya so bid'a ta yi nasara ya so kuma ya ga cewa abin nan ya ji cewa kuma ba damuwa a zuciyarsa dan an cuci ahlus sunna wanda babu shakka ba za ta taba haduwa ba don haka san Allah da manzanta wani abu ne wanda idan ya samu a zuciya to zai haifar da kyawawan ayyuka kuma alamar soyayya din nan shi a kana bibiyar abin da kake so wanda yake son a fito yana bibiyar sa ko da yaushe ko a rayuwar mutum da gobe idan ka ga mutum yana son abu to za ka samu yana bibiyar abin kaga yana son duk ko ina ya zauna ya yi maganar abin alama ce cewa yana son abin duk inda ya zauna maganar kenan yanzu bai sanya ya kuɗi duk inda ya zauna ya muku maganar masu kuɗi ba za a bi ne ba kai kwana yana samu ba kaga gidan da yake gina kaga motar da yake kaga to kaga wannan san duniya ya cika masa zuciya shi inda ya zauna sai ya ambace shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladhina kafaru idza laqitum alladhina kafaru la يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا قوة أن سكر إيماني إذا لقيتم فئة إذا كنت هدود abokan faɗan ku fasbutu ku jajirce wazkurullaha kaseeran ku ambaci Allah da yawa kaga a lokacin da ake cikin bala'i da tada kura da kisa da zubar da jini a lokacin kuma Allah yake cewa ku ambace shi da yawa wato masoyi baya manta masoyi shi ko mun bala'in da ya shiga duk bala'i duk musiba sai ka je na tuna masoyi saboda haka alama ce ta soyayya aka cewa inda ka zauna kana ambatan abin da kake so idan kai masoyin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ne kana shaukin sunna ko da yaushe haka nan aga kana bibiyar dukkanin abin da kasancewa masoyinta yana san shi idan aka ce ga wani abu sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ne kaje kana kan abu ko da baka iya aikatawa ba zuciyarka za ta so abu ka cewa ina ma kai ma Allah ya baka dama ka iya aikatawa kana ga masu azumin da sabar abin da litinin da da alhamis ko da ba za ka iya yi ba amma kuma su rika baka sha'awa ba ka rika jin haushin su ba ka ga wani ya saki gemun sa ka rika sha'awa ba ka rika jin haushin sa kana tsokarar ba ka ga wani ya dage sa ka rika sha'awa irin yadda yake kwatanta sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ka rika jin haushin sa ba ga wannan alama ce ta cewa kana son sunna din ko da kuwa kai baka iya samun dama da ainihin jajircewa ta ka aikata abin ba amma dai ka ji kana son abin ba wai ka ji kana jin haushin abin ba to amma kaga mutum yana jin haushin sunna kuma a ce maka yana kan sunna yana jin haushin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ya kwadaitar kuma a ce yana kan annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai kaji kana san abun ba wai kaji kana jin haushin abun ba to amma kaga mutum yana jin haushin sunna kuma a ce maka yana kan sunna yana jin haushin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ya kwadaitar kuma a ce yana kan annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka akwai alamar tambaya akan soyayyar wannan mutum don ga dukkan abin da zai jawo na kasa da tawaya da tasgaro a cikin soyayyar ka da Allah wannan yana daga cikin dangi na soyayya wacce take mara kyau to duk sanda mutum ya zama yana kusa da shirka yana kusanta shirka to a wannan lokacin zaka samu ya fi nisa da ikhlasi kuma zaka same shi yana son wasu abubuwa sama da yadda yake son Allah da zarar ikhlasi yayi nesa da zuciyar bawa shirka ta matso kusa da zuciyarsa to sai ka same shi wasu abubuwa yake so sama da yadda yake son Allah ka gan shi yana son duniya sama da yadda yake son Allah yana son mata sama da yadda yake son Allah yana son sarauta ko mulki sama da yadda yake son Allah yana son yayi suna yayi tsora sama da yadda yake son Allah babu tunanin ikhlasi a zuciyarsa to kaga wannan idan mutum ya zan irin wannan to babu shakka alama ce ta cewa yana kusantar shirka kuma suna yin wato ban kwana da ikhlasi yayin da kuma ya zan mai ikhlasi ne idan ya zan mai ikhlasi ne to zaka same shi ya fi kowa san Allah kuma ya fi nisa da san abubuwan da za su nisantar da shi daga Allah shi yasa malam anan ya bijiro mana da maganganun ikhlasi saboda ikhlasi wani abu ne da yake tura mutum zuwa ga san Allah ko da yaushe kuma yake nesan shi daga shirka ita kuma shirka kullum tana raba mutum ne da san Allah tana kusantar da shi zuwa ga san wasu abubuwa fiye da san Allah shi yasa malam ya kawo batun ikhlasi anan yace wa qala ta'ala fi ma qassahu min qissati adam wa iblis Allah ta'ala cikin labarin da ya bamu na annabi adam da iblis annahu qala shi iblis ya ce qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin iblis ya ce na rantse da izzarka na rantse da girman ka. kaga shi ya san ba mai izza bane sai ya ce ya rantse da mai izza shi ne Allah Ba haka ku nemi izza a gurin Allah ba a gurin shedan ba sabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in lalle tabbata hakika sai na batar da su gaba daya illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayan ka waɗanda suke masu ikhlasi waɗanda suke da ikhlasi suke yi dan Allah waɗanda su ne ba zan iya batar da su ba kuma Allah madaukakin sarki ya karfafa maganarsa cewa haka take inna ibadi laysa laka alaihim sultanu illa man ittaba'aka min al-ghawi bayina ba ka da wani iko ba ka da wata hujjar da zaka ainihin gallabe su da ita sai dai waɗanda suka bi bayanka suka mara maka baya min na daga cikin halakakku waɗanda suka san gaskiya kuma suka take domin shi algawi al'amarin shi yana da wahala shi ba wai bai san gaskiyar ba ne a ya kanta watakila kai mai gaskiyar ba in ya tashi maka bayanin ta sai ya fi ka iya bayani amma kuma ba zai bi ba ne shi yasa algawi ya fi addal ya fi wanda yake batacce saboda jahilci wanda ya bata saboda jahilci akwai yiwuwar da ya sani da ya shiru saboda haka da dama waɗanda rashin sani ne yasa suke yin ayyukan laifi suke yin abubuwan da Allah baya so sautari idan aka musu bayani aka ilmantar da su sai ka sun dawo kan hanya to amma shi algawi ba abinda ba za ka gaya masa ba duk abinda zaka za ka faɗa da ka tafi aya sai ka ya da ka ja hadisi sai ku kammala tare ka faɗi wani littafi sai gara maka sunan ba ma'ana ya karanta amma kuma ba zai yi ba to wace irin hujja kuma za ka bashi hujjar sai ka ce Allah ya ce annabi ya ce to abinda Allah ya ce din ya ji ya sani abinda manzo Allah ya faɗa din ya ji ya sani ya fahimta amma kuma ba zai yi ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin halakakku a wata ayar Allah ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun Allah ce innahu shi yadda al'amarin yake laysa lahu sultanun shaytan ba ya da wata hujja ba ya da wani iko bai mallaki wani iko ba bisa zukatan waɗanda suka yi imani muminai ba ya da iko a kansu na ya raba su da Allah gaba da. ta yi ya shafe su wani lokaci su samu rafkanuwa su samu zuhuli su fada cikin sabon Allah wannan za ta yi amma da tarar suka farfado suka dawo cikin hayyacin su za su tuba taqaw الذين اتقوا ta'ifun min ash من tadhakkaru fa فإذا hum مبصرون waɗanda suke masu takawa idan wani mai kai kawo daga cikin shaidan ya shafe su suka auka cikin laifi tazakkaru lokaci guda kuma sai su faɗaku su dawo cikin hayyacinsu sai ka ga suna gani tar su fahimci cewa sun kauce hanya walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ce wa ala rabbihim yatawakkalun a bisa ga ubangijinsu suke dogara haka wannan aya ba wai tana nufin cewa mu'minai mai bane ba sa saban Allah ko shedan baya samun nasara akan su wani lokaci a zai samu nasara akan su wani lokaci ya nema su cikin saban Allah amma wannan ba shi yake nuna cewa yayi galaba akan su ya cinye su da yaki ba domin akwai Allah a zuciyarsu don haka za su faɗaku su farfaɗo su dawo cikin hayyacin su koma ga Allah abinda shedan ba zai iya cin galaba akan mumini ba mai takawa mai tsoron Allah shine ya raba shi da Allah gaba daya ba zai iya ba in ka ga mutum ya rabu da Allah gaba daya to ka tabbata cewa babu Allah a zuciyarsa dama babu ikhlasi a tare da shi inna ma sulfanuhu ala alladheena yatawallawnahu yana kadai yana samun iko ne da hujja da galaba akan waɗanda suke jibintar al'amarinsa waɗanda suke ɗaukan nauyinsa suke dakon ayyukansa su ne yake samun galaba da nasara da wata hujja tabbatar da su wallazina hum bihi mushrikun waɗanda suke hada Allah da shi cikin bautarsu cikin ayyukansu malam ya ce fa bayyana sai ubangiji sai ubangiji subhanahu wataala ya bayani anna sulbana shaytani wato hujjar shaytan da ikonta wa Abu da batarwarsa inna ma huwa li ghairi mukhlasina tana faruwa ne ga waɗanda ba ikhlasi tare da su ba su da ikhlasi a zuciyarsu wali hada qala fi qissati yusufa saboda haka ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana a kissar annabi Yusuf alaihi salam Ya ce yace kadhalika linasrifa anhu as a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin haka al'amarin ya kasance domin mu kawar da mummunan aiki da aiwata da aikin alfasha daga annabi Yusuf innahu min ibadina al-mukhlasin lalle shi yana daga cikin bayanmu. masu ikhlasi kawar annabi Yusuf alaihi salam da ikhlasinsa da gagarumin san da yake wa Allah shi ya cece shi shi ne dalilin da yasa Allah ya cece shi bai fada cikin tarkon makida da makirci na imra'atul azizi ba tare da cewa dukkan ga alamu ko kuma dukkan asbab sababba waɗanda za su taimaka wajen batar da shi sun kammala dukkan rukunai waɗanda za su mara wa junansu baya su sa matar wannan babban mutum na masar ci nasara waɗannan rukunan duk sun kammala amma duk da haka tsoron Allah da yake cikin zuciyar annabi Yusuf alaihi salam da ikhlasinsa da sansa ga Allah sai ya rinjaye sai ya fi ƙarfin makida da kitififi na wannan mata ka duba na farko shi namiji ne namiji kuma Allah madaukakin sarki ya sanya masa sha'awar mace kaga wannan wani dalili ne da zai iya sawa annabi Yusuf alaihi salam ya karkata zuwa ga wannan mata abu na biyu shi saurayi saurayi ne tuzuru ba shi da mata ba shi da kuyanda don haka kaga shi ne yake cikin tension mai tsanani sannan abu na uku ya zan bako ne ba ɗan gari ba galibi mutum a halin bakunta ya fi sakin jiki ya wasu abubuwan da basu kamata ba sama da in yana garinsu inda ‘yan uwansa suke da danginsa da waɗanda suka san shi inda za a ce ya yi rashin mutunci to ga annabi yusuf alaihi salam ko ne a garin da ba garinsu ba ba ma wanda ya san daga ina yake kaga wannan ma dalili abu na uku abu na hudu kasancewarsa a ƙarƙashin mulkinta ita ke da iko da shi ba shi ke da iko da ita ba dan an kawo shi gidanta a matsayin yaron gida kaga wannan zai nuna maka ba shi da wata fawa da zai iya gallabarta da haka kaga wannan ma zai taimaka abu na biyar har ila ya kasance ita ce take nema ba shi ke nema ba ita ce take nema don wani lokaci ko da mutum yana son ya yi lalata idan ya san wacce yake son lalata da ita ba za ta ba shi haɗin kai ba wannan zai sa ya rika kamfa kamfa amma in ya san cewa ita ma tana so to kaga kenan al'amari zai sauki to kaga anan ita ce ma take nema ba shine yake ya wulakanta kansa ba ya kaskantar da kansa ya gidje kanta ga hadari ba a'a ita ce ta zo tana ba. kaga ma wannan babban dalili ne babban rukuni abu na shida ko ya kasance za ta kasance za su mansibin wa jamal kyakkyawa ce kuma mai matsayi bayan kyau sannan kuma ga ta mai matsayi ce domin imra'atul azizi ce matar babban mutunci a masar waɗannan abubuwa guda biyu kowane ɗayansu ya isa ya rinjaye zuciyar mutum ballantana kuma su haɗu su biyu ballantana kuma a samu akwai wasu dalilai da rukunai da sababbai waɗanda su mara musu baya sannan na bakwai ko ko na takwas na takwas ko na bakwai kasancewar shi kansa mijinta ba wani wanda yake nuna kishinta bane bai nuna wani kishinta ba don wani lokaci idan miji yana nuna kishin matarsa wannan zai bawa matarsa kariya ko da kuwa akwai wani wanda yake dan iskan gari sai ya kasance zai yana jin tsoron kula wannan mata saboda jin tsoron mijin amma mijin wannan mata ba mutum ne mai kishin matarsa ba kuma za ka fahimci haka daga maganar da ya gaya musu yayin da ta zo suka taho kofar gida aka gane cewa ke da laifi sai ce yusuf a a'rid an hada zambi li inda ke kunti minal khatirin sai ka gaba ya tafiya sa bai kishi ba zai tsaya nan ba yusuf a a'rid an hada yusuf ka bar wannan ka kawar da kai daga wannan ke kuma ki nemi gafara Ki ne kuskure shikenan to kaga wannan dalili ne da zai nuna maka wato mijinta mai sakwa-sakwa ne mai sassauci ne ko idan miji matarsa ah, mata mijin ta zama mai sassauci wannan zai sanya wa masu kwaɗayi wato kwadayin su ya ƙara ƙarfafa a zuciya sannan abu na takwas kasancewar ɗan gidan ne an saba ganin shi yana shige da fice a gidan babu wanda zai zarge shi dan ya ga ya fito da gidan ko ya gaishe a gidan daban ɗan gidan ne a gidan yake aiki kaga wannan zai ba su amal al'am wato zai ba su wani security ta yadda zai yi wato ba za a zarge su da wuri ba bayan haka kuma gashi a lokacin da ta neme shi tace haitala wa ghallaqat al-abwab wa qalat haitala sai da ta rufe duk kofofi Allah ma bai ce wa aghlaqat al-abwab ba sai ya ce wa ghallaqat al-abwab wato ghallaqa yana nuna maka rufi ne aka yi ba na wasa ba domin laka ya rufe amma kawo shi da wannan siga wa ghallaqatil abwab dakan inda ma ba bai kamata a sa sakata ba sai da tasa sannan ba ko ba ɗaya ba ba ba ɗaki ba ba ba gida ba al'abuwa duk kofofin saboda in akwai kofa goma sai da duk ta kulle su kaga kenan ba alamar cewa wani zai iya yin nasara har ya hango su har ya gan su amma duk da haka wannan bai sa ta yi nasara ba sannan bayan wannan abu na tara ko abu na tara ta nemi limaman makirci da kasafi fi su mara mata ba su taimaka mata su ne mata ta kirawo su falan ma sami'at bi makrihin da arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaqiya wa atat kulli wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alayhinna فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصى كاغا أنا تاسع بقويم باين سكينة تنجي سودة كذب سوري كتي سبودة غلين كذب suka rika yayyanke hannunsu ma ba su san suna yankewa ba suka yi tasbihi ga Allah subhanallah ma hada bashara ta ce kai wannan ba mutum bane wannan mala'ika ne ta to wannan ne kuke ta surutu kuna ta terere na a kansa to na neme shi ni da kaina amma ya kiya kaga anan ta samu goyon bayan su sun yarda cewa eh tana da dalili sannan abu na goma barazana da ta yi mata kai masa barazana za ka kulle shi kaga barazana ga kwadaitarwa ga tsoratarwa suka haɗu fala in lam yaf'al ma amuruhu bi la yusjananna wa la yakuna min as tabbas in bai yi abin da na umarce shi da shi ba to lalle sakamakon sa zama gidan yari zama gidan kaso kuma lalle sai ya zama cikin kaskantattu waɗannan dalilai gaba ɗaya duk sun haɗu kowane ɗayan su ya isa ya karkatar da zuciyar annabi yusuf alaihi salam shi yasa shi da kansa ya daga hannu ya nemi agajin masoyinsa agajin Allah qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wala in lam tasrif anni kaydahu wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-khas min al-jahili ya ubangiji gara kurkuku sama da abin da suke kira na zuwa gare shi wa illa tasrif anni kaidahunna ya ubangiji in baka kawar mun da kaidar su ba asbu ilayhinna zan karkata fa zuwa gare su to kaga wannan shi yake nuna maka mutum ba zai ce shi mumini bane don haka balaya ya saki jiki da mata babu wani imanin da zai saka saki jiki kai ta hulɗa da mata wai kai ai mumini ne mai tsoron Allah inda kawai imanin kawai shi kadai babu agaji na Allah shi kadai zai taimaki ka ya taimaki annabi Yusuf alaihi salam amma sai ya ce wa illa tasrif anni hunna asbu ilayhinna idan har baka kawar mun da kaidun su ba to zan karkata zuwa gare su wa akun min jahil kuma zan cikin jahilai marasa hankali marasa tunani fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwa samiul alim ubangijinsa ya karfi addu'arsa ya kawar da shi daga kaidin su lalle ubangijinsa mai ji ne masani to abin da yake ci annabi yusuf alaihi salam shine ikhlasi ikhlasi kuma shine alama ta san Allah shi yasa annabi ابن تيمية عليه كتاب ولهذا قال في قصة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين shirka da matar imratul azizi take ciki sai ta jata zuwa ga san abin da yake zai wato zuwa ga san wani abu ba Allah ba zuwa ga san wani abu sama da tunanin san Allah shi kuma ikhlasinsa sai ya tseratar da shi daga wannan kisa annabi yusuf akwai fa'idoji masu yawa a cikinta wanda ibnu ibnu qayyim a cikin littafin sa adda'u wad dawa ko al kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'is shafi yake cewa fa'idojin da suke cikin suratu yusuf za su kai dubu za su kai dubu ya roki Allah ya bashi dama ya yi rubutu mai zaman kansa akan wannan Ba amma bai samu yayi ba sai dai daga cikin malamai akwai wanda yayi wannan akwai salimul hilali yana da wasu littafai ilazin sifili biyu zuwa uku wanda ya sa wa suna fa'idoji dubu daga suratu yusuf alfu fa'ida min suratu yusuf wa atba'u shaytan hum ashabun nar ibnu tabi'a yace mabiya shaytan sune yan wuta waɗanda suka ansa kiransa ta'ala كما قال تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين للي تبت حقيقة ذنك جهنم da kai da waɗanda suka bi bayan da suka goya maka baya gaba ɗaya. wa subhanahu Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah baya gafar ayi shirka da shi amma yana gafarta da bai kai haka ba liman yasha'u ga wanda ya so malam yace wa hadhihi al-ayatu fi haqqi man lam yatub wannan ayar tana da alaka ne ga wanda bai tuba ba wanda bai tuba bai mutu yana shirka sakamakon shi gidan wuta kuma ubangiji ba za ba zai gafarta masa ba wani haza kasasa shirka wa qayyada ma siwahu bil mashi'a saboda haka ne ma anan ubangiji ya ware shirka yace baya gafarta ta sannan kuma ya sanya kaidi na mashi'a na in ya ga damar yafewa ga abin da bai kai shirka ba yace wa yakfiru ma duna zalika liman yasha fa akhbara annahu la yakfiru shirka liman lam yatub minhu Allah ya bada labari cewa ba zai gafarta shirka ga wanda ya mutu bai tuba ba wa ma dunahu yaghfiruhu liman yasha abinda duk bai kai shirka ba na saban Allah ubangiji na iya gafarta shi ga wanda ya ga dama waɗanda suka yi wato suka suka wuce gona da iri wajen sako la taqnatu min rahmatillahi kada ku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an lalle Allah yana gafarta zunubi gaba daya inna huwa al rahim lallai shi Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai mala yace fatilka fi haqqi ta'ibina wa li hadha amma wa atlaqa fatilka wannan ayar قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا da Allah yace yana gafarta zunubai gaba daya wannan yana da alaka ne da waɗanda suka tuba ba waɗanda ba su tuba ba wali hada amma wa atlaqa saboda haka ne ubangiji anan ya hade maganar gaba daya yace inna allaha yaghfiru dhunuba duk zunubai gaba daya har shirkar har abin da bai kai shirkar ba amma ga wanda ya tuba wa atlaqa ya saki maganar bai ce liman ya sha'u ba yace inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an bai ce liman sha'a ba domin ana maganar wanda ya tuba ne waccan kuma ayar ana maganar wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba ko ya mutu yana taban Allah bai tuba ba to Allah baya gafarta ma wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba amma yakan iya gafarta wanda ya mutu yana saban Allah bai tuba ba saboda haka ayoyin guda biyu kowace zaman kanta ta farko ga wanda bai tuba ba ta biyu kuma ga waɗanda suka tuba wanda bai tuba ba idan shirka ne ubangiji ba zai taba yafe masa ba har abada wanda kuma ya mutu yana aikin laifi ba shirka ba akwai yiwuwar idan Allah ya ga dama ya yafe masa aya ta biyu kuma tana maganar Allah yana gafarta zunubi gaba ɗaya ga waɗanda duk suka tuba ko menene kake ka tuba da yau iblis zai ce ya tuba Allah zai gafarta masa da zai ce ya tuba da Allah ya gafarta masa to amma ba zai faɗa ba kuma ubangiji ya riga ya yanke silarsa da rahamarsa don haka ba yadda za a yi ba ya tuba waɗanda suke bautar shedan akwai abadatu shedan waɗanda suka ce shedan ya kamata a rika bautawa sun yi tashi a wasu kwanaki can wasu shekaru can baya da suka wuce a masa sun yi tashi har ma a cikinsu akwai 'ya'yan manyan mutane akwai 'ya'yan wasu ministoci ma musulmi amma kuma wai su sun yarda a rika bautawa shedan suka ce shedan zalunta sa akai cutar sa akai ba a yi masa adalci ba yaya za a yi kawai dan ya ce ba zai yi wa adamu sujjada ba kuma shi kenan sai a ce an kore shi daga rahama saboda kawai ya faɗi albarkacin bakinsa kuma shi kenan sai a ce kuma ya bada hujja ya ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtu wa khalaqtahu min tin ni ne na fi shi alkhairi domin ni da wuta ka halicce ni shi kuma da da yanku ka halicce shi wannan ita ce hujja ta iblis ita ce wacce abu nuwas yake cewa iblisu afdalu min abikum adama فتنبهوا يا معشر الأشرار النار عنصره وآدم طينة cewa Iblisu ya fi babanku Adamu falala kaji wa Iblisu har falala gare shi Iblisu afdalu min abikum Adam fatanabbahu ya ma'ashara al-ashrar yace iska ku ku ba da hankalinku ku ku saurari hujja wai wai shine zai ce mota iska sai yace annaru unsuruhu ai sinadarin da aka yi iblisu wuta ne wa adamu tinatun adamu kuma da yunku ne aka yi shi wa tinu la yasmu sumu wannan ta kiyaya ma zaka hada yunku da wuta ai yunku ba zai taba kama kafar wuta ba to su sai suka ce ai ya faɗi hujjarsa ya ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin to dan ne za a ce dan kawai yaƙin sujada ga adam kawai a ce an kore shi kuma a ce a ce ba za ba za a ma ya fi shi ba sai suka ce an zalunci. shi don haka su za su rika bauta masa me za su yi to su bauta iblis sallah azumi a shi ne za su haɗu tsakar dare irin karfe uku karfe hudu sanda kowa yake bacci yana hutawa da Allah ya ce lokacin da Allah ya ce wajen Allah nawa kum bata, to su a lokacin za su je su haɗu a wani ɗaki mazan su da matan su su yi tsirara haihuwar uwarsu a kashe wuta a saka disku a kure gulum a yi ta tikarawa har garin Allah ya wace suka ce wannan zai dadada wa iblis idan an yi haka zai samu rile wa siyaqul ayati yubayyinu dhalika ma'a sababi nuzulha yadda ubangiji ya koro wannan ayar da kuma dalilin saukar da yana ƙara bayani akan haka mana yace wa kada akhbara subhanahu anna al-awwalina wal akhirina innama umiru bi dhalika fi ghairi mawdi'i ubangiji ya bada labari a gurare da dama cewa mutanen farko da na ƙarshe gaba su an umarce su ne da su yi bautar Allah da ikhlasi kas gama Allah da komai ma'ana su samar da ikhlasi a zuciyarsu wanda shi yake nuna alamar soyayya su ga Allah kasuratin lati qara'aha annabi sallallahu alaihi wasallama ala ubay kamar suran nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wa ubayyu ubayyu ibn ka'ab makarancin sahabbai bal shine shugaba a cikin makarantar sahabbai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kirawo shi kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito daga anas bin malik annabi ya kirawo shi ya ce inna Allah amarani an aqra'a alaika Allah ya umarce ni ya turo Jibril ya gaya min cewa ya umarce ni in yi karanta maka in yi maka karatu annabi ya kira Ubayyu shi kadai yace Allah ya ce in maka karatu Ubayyu yace sammani ya kira suna na aka ce Ubayyu annabi ya ce sammaka ya kira sunan ka ya ce ubayyu a karanta ubayyu sai ya fashe da kuka to ko kai ba to shine malam yake cewa kamar surar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ubayyu lamma amarahu Allah ta'ala an yaqra'ahu alaihi yayin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya karanta wa ubayyu qira'ata iblagin wa isma karantarwa ta isarwa da kuma jiyarwa kamar yadda zaka ajiye mutum ka jiyar da shi ka karanta qur'ani ya ji bi khususihi shi kaɗai. fa qala Allah ya ce a cikin wannan sura wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba domin ya karanta masa suratul bayyana, a ciki yace wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina waɗanda aka ba su littafi kansu bai rabu ba sai bayan da hujja ta zo musu wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa kuma ba a umarce su da wani abu ba face su bauta wa Allah suna masu ikhlasi masu tace addini da tsantsanta shi gare shi suna fa'a masu karkacewa duk wata barna dukkan wani addini mara kyau su karkace su bashi malam yace wa hadha haqiqatu qawli la ilaha illallah kaga wannan shine tsantsar fadar la ilaha illallah da ubangiji ya umarni da shi shine wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina shine su yi riko da la ilaha illallah riko da la ilaha illallah shine ka bauta wa Allah da tsantsanta da tace wannan bautar ga Allah shi kadai ba tare da ka gauraya shi da wani wajen bauta masa ba kuma tare da ka dauki wannan bautar ba ka ainihin karkatar da ita zuwa ga wannan Allah wannan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah وبذلك بعث jami'ar rusul. kuma da wannan kalma ce Allah madaukakin sarki ya aiko da dukkanin manzanni kalmar la ilaha illallah wanda ita ce hakikalin ikhlasi kalimatul ikhlasi ita ce kalimatu la ilaha illallah قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون باب wani manzo da muka taba aikowa gabanin ka ya rasulullah face mun yi masa wahayi cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai ni in ji Allah da ku bauta mu kiran dukkan wani annabi da Allah ya taɓa turowa a doron kasa wannan shine jigon sakon da ya zo da shi la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budu wa qala ubangiji yace was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu shin mun sanya wa Allah mai rahama wasu ababen bauta da ake bauta mun sanya wasu ababen bauta da ake bautawa bayan Allah mai rahama akwai wasu da muka yadda a bauta musu bayan bautawa Allah mai rahama Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya tambayi waɗanda suka gabata na manzanni a ina annabi zai gansu ya tambaye su tare da cewa sun riga sun gabace shi ubangiji ya aiko shi bayan yankewar manzannin gaba daya wasu malamai suka ce wannan tambayar ya yi ta ne lokacin da ya tafi isra'i inda ya ci karo da annabawa a nan ne Allah ce ya tambaye su akwai wanda aka ba shi izini ya karantar da mutanensa shirka wasu malamai haka suka ce wasu kuma suka ce a'a man arsalna ai kutuba man arsalna min qablika littattafan wanda waɗanda muka aiko gabaninka domin idan har ka karanta littattafansu ka tabbatar da ingancin abin da yake cikin littafin kamar su suka faɗa maka kamar yadda Allah yake cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli kaga anan farudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi amma an shafe kalmar kitab an shafe kalmar sunna domin da tabbatar da ita da shafe ta duk zai bada ma'ana guda daya to ne anan ubangiji ya taka kalmar kutuba aka ce was'al man arsalna domin a nuna maka cewa idan har abin ya tabbata to kamar su aka tambaya su suka bada ansa yayin da zaka karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya inganta ya tabbata ta hanya ingantacciya salsala mai kyau to kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ne yake magana da kai baki da baki shi yasa wasu malamai suke wato zuga littafin sunan abi daud. suke cewa man kana fi baitihi sunan abi daud fa ka'anna ma fi baitihi nabiyyun yatakallam wanda ya mallaki sunan abi daud a gidansa kamar annabi ne a gidansa yake masa magana yayin da zai dauka yana karanta hadisan da suka inganta a wannan littafi tankar manzo ne sallallahu alaihi wasallama yake gaya masa yi kaza bar kaza yake kwadaitar da shi akan wasu abubuwa yake tsoratar da su akan akan wasu abubuwa don haka wanda zai bijire wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama daidai yake da wanda zai bijire wa umarninsa na gaba da gaba to a ce ga sunnarsa ka ce ba zan abu ba ko ka yi dariya ka yi izgili daidai yake da a ce manzo sallallahu ya kira ka ya ce yi kaza ka ce ba zan yi ba babu bambanci ka ce ba za ka yi ba bayan gidansa, ko ka ce ba za ka yi ba a gaban gidansa? duk ɗaya ne wajen kayewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kayewa maganar tawaye to shi yasa anan ubangiji ce wasal man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu wa qala ta'ala kuma ubangiji yake cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wa ijtanibu at-taghut kuma hakika mun aika wa kowace al'umma da wani manzo manzon nan abin da yake ce mata ku bauta wa Allah ku nisanci dagutu wannan ita ce ainihin kalmar la ilaha illallah ku bauta wa Allah ku nisanci dukkan wani abin da ake bauta wa ba Allah ba dagut ana nufin kullu ma ubida min ghairi Allah bi ridha duk abin da bawa zai bauta wa ba Allah ba kuma abin ya yadda ya amince to sunan shi dagut idan ya kasance cikin itatuwa ne da duwar wasu kaga waɗannan ba a jingina musu yarda ko rashin yarda za su shiga cikin kalmar tagut idan ya kasance cikin mutane ne waɗanda suka amince a bauta musu a yi musu aikin da ake yi wa Allah ko kuma su su rika sanya wato su rika yafa wa kansu sifofi na ubangiji kaga waɗannan sun yarda su zama tagut amma mala'iku da wasu suka rika bautawa cikin larabawa ko kuma annabawa da wasu suka rika bauta musu kamar masu bauta annabi Isa alaihi salam ko kuma salihan bayi da wasu suke bauta suke bauta musu ba Allah waɗannan ba za su shiga cikin kalmar tsagutu ba shi yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar da take cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ku da abin da kuke bautawa ba Allah ba duk za ku zama wato makamashi ne na rura wutar jahannama sai wani mutum daga cikin mushrikai sai zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ya rasulullahi ko ya muhammad tunda ba zai kira shi da manzo ba ce ya muhammad kai ka kana cewa a cikin littafinka duk waɗanda aka bautawa ba Allah ba wuta su to an bautawa Isa an bautawa mala'iku an bautawa gumaka kana nufin duk wuta za a tafi da su tunda Allah ya ce hasabu jahannama antum laha to shi da ubangiji sai ya saukar da fadarsa innal ladina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun waɗanda kalmar husna mafi kyau kalma ta mafi mafi kyau ko sakamako mafi kyau namu ya riga su wato ya zan tare da su wato suka zan sun yi imani da kalmar la ilaha illallah ula'ika anha mubadu su waɗannan waɗanda ake nesantar da su ne daga wutar jahannama kaga kenan an yi togaciya an fitar da dukkan wani wanda yake mumini dukkan wani wanda ba da yardarsa aka bauta masa ba wa jami'ur rusul iftata'u da'watuhum bi hadha al-asl dukkanin manzanni da wannan tushe na abauta wa Allah suka bude da'awarsu ita ce mabudin da'awarsu kama kala nuhun alaihi salam i'budullaha ba lakum min ilahin ghayru ku bautawa wa Allah ba ku da abin bauta da gaskiya sai shi haka nan annabi hudu annabi salihu annabi shu'aibu alaihi salam wa ghayruhum da sauran annabawa haka kowannen su ya rika cewa i'budullaha ma lakum min ku bauta wa Allah ba ku abin bauta ba Allah ba لا سيما أفضل الرسل الذي اتخذ الله Ibrahim خليلا إبراهيم ومحمدا عليهما السلام مسمى ما مفيا darajar manzanni waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya rike su badadai su ne Ibrahim alaihi salam da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su suka fi kowa bayanin wannan tushe na la ilaha illallah fa inna hadha al-asl bayyana Allah bihima Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan tushe ta hanyar su wa ayyadahu ma fihi ya karfafe su akan wannan tushe wa nasharahu ma ya yada wannan tushe ta hanyar su fa ibrahim huwa al-imam alladhi qala Allah fihi annabi ibrahim shine shugaba abun koyi wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da shi ni ja'iluka lin-nasi imama ni zan sanya ka shugaba abun koyi ga mutane wa fi zurriyyati ju'ila an-nubuwwatu wal kitab war rusul ba'dahu a cikin zurriyar annabi Ibrahim ne alaihi salam aka sanya annabci aka sai aka saukar da littattafai da manzannin da suka zo bayan sa shi yasa ake kiran shi abul anbiya fa ahlu hadhihi an nubuwa, war risala hum min alihi alladhina baraka Allahu alaihim masu bin wannan sako wato annabci da wannan manzanci su ne waɗanda suke daga cikin iyalansa wala kad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'a su ne iyalan annabi ibrahim da Allah madaukakin sarki ya basu annabci qala subhanahu wa qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yake gaya wa mahaifinsa da kuma mutanensa yake cewa lalle ni ba ni ba abin da kuke bautawa illa allazi fatarani sai wannan da ya kage halitta ta fa innahu sayadi lalle shine wanda zai shirye da ni waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ya sanya wannan kalma illa allazi fatarani fa innahu sayadi kalma ce wacce take mai wanzuwa fi aqibihi cikin ƴaƴansa da jikokinsa la'allahum yarji'un ko la'alla ta dawo kanta sa rike ta yayin da suka karkace mata insha Allah a sati na gaba za mu tashi daga kan wannan aya da fatan Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar ya bamu ladan abin da muka faɗa na daidai abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yace assalamu alaikum yaya ake yin istikhara kuma yaya zai ji wato yaya zai ji bayan yayi istikhara dai ba wani abu bane illa ba wa Allah zabi ka ba wa Allah zabi akan aikin da za ka yi ko abin da kake nema ka ba wa Allah zabi shin abin nan in mai kyau ne ya ubangiji ka tabbatar min da shi in ba mai kyau bane ya ubangiji ka raba ni da shi sallah ce mutum zai raka a biyu ba ta farilla ba bayan ya gama sallah yayi wannan addu'ar addu'ar istikhara tana na a cikin littattafan addu'a ko hisnul muslim ka samu za ka samu hadisin hadisin jabir ibn abdullah wanda imam bukhari ya rawaito saboda ka sai ka samu wannan littafin sai ka ka karanta ka rike ko da ma za ka rike shi da hannunka ba wai lalle sai ka ci ba in ka ci shi kenan ma baka ci ba idan ma ba za ka iya yin shi da larabcin ba yi da hausa ai akwai hausa karanta abin da yake ya kunsa da hausa shi ubangiji ba ba wani yaren da yake layance masa shi ne mahalicin duk wani yare haka ba wai lalle lalle lalle sai kai larabci bane wani in ba ai addu'a da larabci ba sai ga kaba ba ai addu'a ba ma shi yasa zaka je ta'ziya gidan mutuwa wani lokaci kai ta kwarara addu'a amma da Hausa Allah ya ci kansa Allah ya kafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya aikin da bayan sa Allah ya ka kabarin sa dan ana amin sai zaka tashi a ci to ai addu'a to duk abin da nake faɗa mai sa ban bada shi da ko me saboda shi yana ganin in ba ka karanta larabci ba to ba kai addu'ar ba kuma a lokacin da za ka yi larabcin ko ba addu'ar ba ce sai ta cewa amin أقول والله أحد الله الصمد لم يلد yulad يولد قل bi rabbin nas amin kaga ba addu'a kake ba amma kuma je na ta amin to ita addu'a ba wai sharadi ne na ta ba sai an yi ta da larabci ko da yaushe a sallah ne ba za ka shirka sallah da wani yare ba saboda ita sallah ibada ce da aka yi mata wani tsarin ta na musamman ko abin da yake halal a waje idan ba a baka famishin kai shi a sallah ba in kai shi kai laifi kaga karatun qur'ani akwai inda aka ce ka kai shi a sallah ita karatun qur'ani nan ibada ce ko ce girma amma aka ce kai ruku ka kai ko ka karanta qur'ani ko kai sujada ka karanta qur'ani saboda ita sallah wani abu ne da aka tsara mata ayyukanta na musamman da haka ba za ka kinsa wani yare ba a ciki wanda ba larabcin ba tunda ba a ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wani yare ko ya ba da izinin a yi wani yare ba ko mazabar abu hanifa da suke cewa wanda bai iya fatiha ba zai iya karanta ta da harshen farisanci idan ba farisi ne kenan to kaga wannan magana da suke faɗa duk malamai ba wanda ya goyi bayan su an bar musu kayan su to amma ita addu'a ba a wajen sallah kana iya yin ta da larabci idan ka iya haddace kalmomin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su babu shakka wannan shi yake dan zabin kalmomin da manzo Allah zai yi kai ba za ka iya irin su ba kuma kalmar kalmomin larabci na da faɗaɗar ma'ana da babu wani yaren da zai iya bayar da wannan ma'anar to za ka iya haɗa larabcin fa biha wa ni'mat ma dalla da abin da kai in ba za ka iya yi ba kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba za a toshe maka kofar addu'a ba to sai ka yi da harshen da ka fi gane masa kai ma ka san da kake roƙo domin yana daga cikin kamalar addu'a ka san me kake roƙo kada kamar je kana jawo kanka abin da ba shi kake so ba kai ta faɗar abin da ba shi kake bukata ba kamar masu zuwa aikin hajji masu zuwa aikin hajji su samu wani zaki yana yana jarsa a gaba wani yana musu dawafi ko an je arfa wani ya wani littafi yana ta karantawa suna bin shi a baya duk bukatun da ka tattaro ka zo da su gaba ɗaya an gama hajjin kai baka farko ɗaya ba ka dawo wani yana karanta maka wani abin da baka ma san me ake roƙa a ciki ba to kaga irin wannan ya saba hikimar da ta sa ka ci kai addu'a addu'a shine ka roki bukatarka ta alkhairi ubangiji ya biya maka kuma tsakanin bawa da ubangijinsa babu wani shamaki wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun وقال ربكم ادعوني ud'uni لكم lakum الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين dakhirin saboda haka za ka iya yi ko da da hausa ne idan har ba za ka iya yi da larabcin ba in kuma za ka iya yi da larabcin to wannan babu shakka shi ya fi falala shi ya fi fifiko to idan ka yi alamar da za ka gane ko za ka fahimci zaɓin ubangiji kamar yadda malamai na sunna suke faɗa ba malamai na bid'a ba malaman sunna abinda suke cewa tun da ka roƙi ubangiji ya hore maka ya sauƙaƙe maka samun wannan abin idan alkhairi to alamar amsar addu'ar ka shine kaga ubangiji ya sauƙaƙe maka hanyoyin samun abin hanyoyin samun abin kullum suna ƙara sauƙaƙa gare ka wasu matsaloli wanda da suke tasowa duk sai kaga Allah ya fara maganin su kaga cewa duk ana share maka su to kaga wannan alama ce ta cewa ubangiji ya fara ya karbi ya zaba maka wannan abu kuma sai ka ji san abin yana karuwa a zuciyarka domin duk da zarar kaga abin nan na kara matsowa kusa da kai kuma san sani zai kara a zuciyarka idan kuma ubangiji bai zaba maka wannan abun ba sai kaga hanyoyin samun da suna ta ƙara tsawwala matsaloli na ta karuwa wata matsalar ba kai maganin ta ba kuma ga sabuwa to da zarar kuma abu kana ta gamuwa da matsaloli a cikinsa gwargwadon yadda matsalolin suke karuwa gwargwadon yadda kin kada abin kuma ke sa karuwa sai ka fara jin ka ta fara nesa da abin ka fara jin ka fara gajiya da abin to kaga alama ce da take nuna ubangiji baya son ka da abin babu alkhairi ko da abin ya faru ma ba alkhairi a ciki domin zaɓin da kake bashi in alkhairi ne ya ubangiji ka tabbatar mun da shi ka sauƙaƙe min samun sa idan kuma ba alkhairi bane ya ubangiji ka raba ni da shi ka raba shi da ni to kaga ashe idan ubangiji ya rika raba ka da shi ya rika raba ka da shi alama cewa ba alkhairi bane amma wasu idan za su yi istikhara sai su kafe su abin nan suke so fa ya ubangiji in alkhairi ne ka sawwaka min abin nan ka sa halamin shi ya ubangiji in ba alkhairi bane ka sa shi ya zama alkhairi kaga ba zafi yake bayarwa ba dan zafi shine ka ce wannan ko wannan amma ka kafe akan abinka kuma ka ce zafi ka ba wa Allah to wasu haka suke so su rika istikhara wani ma haka yake wani ya ce min shi gaskiya abin da yake dan damun shi a istikhara din nan a ce karaba ne da abin shi yana san matan nan shi ba zai iya rabuwa da ita ba yace to ba Allah kake ba wa zabi kuma ka je kawai kai abin ka gaba gadi ka tare a rada da ka amma maganar ka ba Allah zaɓi ba taso ba amma da wasu suke cewa wai zaka gani abin a bacci wai idan abin zai yiwu Allah ya zaba maka wai zaka gan shi a bacci ya yiwu a'a dan kaga kana son wata da aure kaga ka aure ta a bacci wanda duk kwashe kwashen baccin ka ne ba da alaka da da Allah ya zaba maka wannan shine hadithun nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin mafarki akwai wanda yake hadithun nafsi ne abin da rai ke zantarwa da kanta wato abin da yake cikin zuciyarka kana ta wasu wasinsa ko da yaushe kuma da abin da yake yawo a zuciyarka galibi in ga kwanta sai ka rika mafarkin sa to kaga wannan ba wai alama ce ta ke nuna cewa abin zai faru ba wannan wasu wasin ka ne kawai ina neman karin bayani ga waɗanda ake ci aka ake danganta su da jikokin manzo sallallahu alaihi wasallam wato sharifai jikoki ne na gaske idan kuma da gaske jikokin ne ana samun ɓata gari daga cikinsu to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da jikoki jikokinsa kuma duk daga yarsa ne fatima kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya da wasu jikoki daga sauran ƴaƴansa gaba ɗaya sai daga fatima kawai daga Hassan da Hussein kasancewar mutum jikan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ko ba jikansa bane sallallahu alaihi wa sallama. wannan wata matsala ce daban kasancewar mutum sharifi ne babba ne mai matsayi ita kuma wata matsala ce daban mutum zai iya zama sharifi babban mutum mai daraja mai matsayi idan ya zama mai daraja ne mai matsayi a gurin Allah inna akramakum inda Allah ya atqakum idan ya zan ba mai martaba ne ba mai daraja ne a gurin Allah babu abin da zai bai da shi sharifi dangantaka sa ba za ta amfani shi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka hadisi ne sahihi da da dama muna karanta shi a cikin arba'una hadisan na nawawi faman abta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu wanda duk aikinsa ya mai da shi baya ya zama ci baya to dangantakarsa ko nasabarsa ba za ta yi gaba da shi ba saboda haka ashe dan kana da nasaba kadai ba tare da kyawawan ayyuka ba wannan ba zai taimake ka komai a gurin Allah ba annabi ta yi sallallahu alaihi wasallam Fatima ya ga masa ya Fatima binta Muhammad ishtari nafsaki fa wallahi la uni anki min allahi shay'a Fatima yarsa ya Fatima binta Muhammad salini min mali ma shi'ti fa wallahi la uni anki min allahi shay'a dukiya ta ki tambaye ni in baki amma fa ki sani ba zan wadatar da ki komai gurin Allah ki fanshi kanki ta hanyar ayyukan alkhairi Fatima Esther da yake cewa Fatima bad'atun minni Fatima wani yanki ne wata tsoka ce daga cikina, abinda duk ya yarda da ita zai yarda da ni abinda ya bata masa zai bata mu amma duk da haka ga abinda yake gaya mata a gurin Allah sai ta fanshi kanta sai ta yake kwarai haka ya gaya babbanninsa duka safiya al-abbas duk danginsa haka ya gaya musu abu da ba babbansa bane mahaifi yake a wajensa tun da yayan mahaifinsa ne amma ga tsinuwarsa na alkur'ani ana ta karantawa kullum har Allah ya naɗe ƙasa tabbat ya da abi labin mutab inda kawai dangantuwa zuwa ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa mutum ya zama sharifi da abu da ma sharifi ne amma kaga Allah ne masa yi alkur'ani ce ya halaka kuma ya yi narkon wuta dole ma ka yi imani kuma da wannan amma baka yadda da haka ba ka kafirta ga Abu Talib da irin hidima da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gaishe a wuta an sa masa wani takalmi na wuta kwakwalwarsa tana rababbaka a dalilin su ashe kaga kusanci da manzo sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar nasaba ba wannan ne zai taimaka maka ba sai kai aiki da'a kayi biyayya idan ka zama mutumin kirki mai san Allah da manzansa mai takawa karɓaɓɓe a gurin Allah sannan kuma kazan mai dangantaka ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan babu shakka haske ne akan haske zai zama kana da sharaful amal wa sharaful nasab amma dan ya zan kawai dangantuwa ce gare ka zuwa gare shi amma aikin ka bai da kyau wannan da shirme ne a wannan zamanin mun ga irin su sarki Hussein wanda wanda ya rasu sarki Hussein na a sarki Hussein na Jordan sarki Hussein na Jordan so a yadda suke faɗa su Hashimiyuna ne banu hashim jikokin ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallama quraishawa ne zalla amma menene sarki Usaini bai yi ba na Allah wadai abokin yahudawa ne har ya mutu ba su da aboki na kudda kuddirinsa akwai sanda ya je ingila ya wata lacca a laccar yake cewa bai kamata ana samun rigingimu na addini tsakanin yahudu da musulmi da kirista ba saboda waɗannan mutane ko waɗannan addinai da uwan juna ne mu da yahudawa din nan duk ƴaƴan babbanni ne wato su larabawa ƴaƴan annabi isma'il yahudawa kuma ƴaƴan annabi ishaq kaga ƴaƴan babbanni suke ce to duk mu ƴaƴan babbanni ne dan ƴaƴan wa da ƴaƴan kare miki dan me za mu rika rigima yace shi zai ɗauko ba wani salo na kawo kusan wato kusanto da juna kusanto da nesa kusa yace zai ɗauki alkur'ani da old testament da new testament ya haɗa su guri guda a buga su a ƙarƙashin bango ɗaya wato ka fara ka fara karanta at-taura sannan injila sannan alkur'ani zai haɗe su guri guda saboda haka kaga za a rarraba wasu coci-coci wasu a kai su gurin ibadar yahudawa wasu kuma a kawo su masallatai da haka in ka dau masallaci ka shigo masallaci ka dau qur'anin sarki husaini sai ka bude karshen can ne naka sauran da farko da tsakiya na kirista ne da yahudawa in ka gama ka aje kayan ka shi bai yahudi in ya dauka sai ya bude farko kirista in ya dauka ya bude tsakiya ya taba faɗa wannan wanda jaridu suka buga maganarsa amma ban san in yayi in yayi qur'anin nashi irin wannan waye zai karba ba akwai sanda aka kashe wasu 'yan mata yahudawa irin 'yan sukurin falastina da suka je suka kashe su zuwa yayi ya samu iyayensu ya faɗi akan gwiwarsa yana kuka shirka yana neman gafara ba bai duba irin yadda ake yi wa falastinawa kisan ƙare dangi ba kullum a ganza da, da, ziffa ana musu lugudan wuta kullum ta sama ta ƙasa ana kama su ana daure su ana cin zarafin su duk wannan ba komai bane sai da aka kashe yahudawa ya je har gidansu yana kuka yana neman gafara lokacin da aka kashe rabin ishaq rabin yayin da wani ba Yahude dan ga na kashe ni dan kunar bakin wake ya kashe Yahude dan uwansa ishaq rabin lokacin da aka yi gagarumar jana'iza ta yahudu da arnan duniya a wannan lokacin sarki Hussein ya je cikin waɗanda suka halarci jana'izar Ishaq Rabin dan ya ce babban abokinsa ne ya rika kuka yana cewa Ishaq Rabin ya yi shahada yana kuma roƙon Allah ya kashe shi kamar yadda ya kashe Ishaq Rabin ya yi mutuwa irin ta Rabin wannan fa shi wai jikan manzo Allah ne to yanzu kawai shi kenan sai sai wannan jikan manzo Allah din sai ta amfane shi sai ta amfane shi sai sarki Hassan na Maroko har ya mutu in zai ga hadisi sai dai ce kala jaddi sallallahu alaihi wa kala jaddi sallallahu ba ma zai ce kala rasulullahi ko kala jaddi kakana ya ce kakana ya ce amma har ya mutu abokin yahudawa ne abokin ɗasa wasu ne shi kenan wannan jaddi jaddi kuma sai amfani shi don haka ba ba ne dan mutum shi sharifi ne mu ba ma magana akan ba ruwan mu da sharifin ne kai ko ba sharifin bane in ka ce kai sharifin ne je ka sharifin ne mu ba zan bata lokacin mu ba wajen mu tabbatar ma ko mu kore maka mutum ko ya fi gawayi baki ya ce mana shi sharifi ne ba za mu ce ba sharifin bane mu je kai kai sharifin ne to amma sai bai kuma sai kai abin da ka ga dama kai ma dole ka zo ka ba Allah ka dole ka zo a yi sunna da kai ba ka bata lokaci ne ka zauna kana wani sharifi ne wani ba sharifi bane wani sharifi ne wani ba sharifi bane wannan bata lokacin ka kake ba shine ma'auni a gurin Allah ba ma'auni a gurin Allah shine ya faɗa inna akramakum indallahi atqakum wannan ita ce ma'aunin Allah in awliya'uhu illa almuttaqun ala inna awliya'a Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun daga kowane gida suka fito saboda haka babu ah, wani abin da zai sa ba ka ga mutum ba ruwan shi da sunna ba ruwan shi da dabbaka ta amma sai zo yana tinkawo yana fufu da hanshi wani sharifi wani ma zo ce ka bashi dan kakansa to kakan ka ya ce kan baka in sharifi ne kai ai annabi ya hana a ce sharifi ya ce sadaka to nabi za zo ka ce in baka ba ni dan ka in ce ka ya ce kan baka kada ma wani ya baka ba ni ba wasu kuma sun dauka wai sharaftaka shi ne wai wai ba za ka kone ba wannan ba shi da alaka da wani sharaftaka ƙarya ce wai a ce wani shi sharifi ne in ya sa hannunsa sa wuta ba zai kone ba muna gani muna da unguwar sharifai a Kano muna ga ana yin gobara su fito suna ta neman agaji a kawo ɗauki to kuma an ce shi ita wuta tsoron sharifi take ko ko tsawa ya daka mata ma sai ta mutu to amma ga gidan sharifin da ya kone kuma ba ba ba ruwan wuta da sharifi ne wannan ba sharifi ba ba inda za ka karanta wani hadisi da ya nuna maka cewa shi su dangin manzo Allah wuta ba za ta ba ta kona su wannan ba gaskiya bane akwai wanda akwai waɗanda mun sani akwai wanda babansa makeri ne yana da irin nakalin nan na makera in ya shafa wani abu a hannunsa zai dau karfe mai zafi ba tare da ya kone ba za ga yana tafar abu masu zafi ba a konewa ana ce masa sharifi amma baya so ce kun gani makeri ne ba sharifi ba yanzu ɗansa yana nan sharifi shi dan ya karba ya ya yafa ubansa baya so har ya mutu amma shi yanzu sharifi ake ce masa ya yadda kuma ko kai yanzu ka shiga wani gurin kawai kana iya rikidewa kawai ka zama sharifi to me zai nuna kai ba sharifin bane to wannan ba shi abin abin tattaunawa ba wannan yake cewa ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka kashe wani mutum ta dalilin da shi kuma ya zo shi kuma ya zo ne ya same mu muna sallah a ranar juma'a ya afka mana har ma ya kashe wani adadi daga cikinmu daga cikinmu ‘yan uwa musulmi wasu kuma suka raunana to wannan ne yasa har suka har muka fusata har muka yi wannan aiki to anan gurin malam dan Allah dan san annabi sallallahu alaihi wasallama meye hukunci na a gurin Allah subhanahu wata'ala duniya da lahira idan har yadda ya faɗa haka ne wato shi wannan mutum shi ya kawo musu farmaki har ma yana kisan wasu daga cikinsu wannan shari'a ta musulunci da ma shari'a shi kansa dan adam din ta bashi dama ya kare kansa ko da ko wajen kare kansa zai yi kisa babu wanda zai zarge shi da laifin kisa domin kisa ne na kare kai wanda duk zai farmaka ka tashi wajen kare kanka to wannan babu komai ko da ko wajen kare kan naka zai kai ga kisa wannan shine abin da fuka su kisa daf'us sa'il daf'us sa'il shine kare kai daga mai kawo hari wani ya kawo maka hari kuma harin da idan kai saki kashe ka zai domin makami ne a hannunsa kai ma ka dau makami dan ka kare kanka sai wannan kariyar ta ka sai ta kai ka kisa to malamai sun yi ittifaki akan cewa anan babu maganar diya babu maganar kafara ballanta na ai maganar ma kisasi wannan bata taso ba idan kuma da mutum zai ma mutu ta wajen kare kansa wannan yayi shahada kamar yadda manzo man qutila duna malihi man qutila duna irdihi fa huwa shahid ka yi ma shahada idan har ya kashe ka wajen kokarin ka kare kanka saboda haka in har yadda ka faɗa ne har ba ya kashe wani adadi mai yawa wajen ku ga kun kubutar da kanku da sauran yan uwanku har kuka kashe shi wannan ba ku da wani wani laifi na san ko a hukumance ba wanda zai zarge ku da laifin kisa Allah madaukakin sarki ba mu dacewa akwai wani dan uwa da yake cewa mahaifinsa ya rasu yana bukatar addu'ar musulmi gare shi Allah madaukakin sarki ya taimaka masa ya gafarta masa ya haskaka kabarinsa ya kai masa kurakuran sai alkinta bayansa waɗanda kuma in kuma da muke da rai Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi